Tsaka mai wuya. Kashi tamanin na man fetur da muke fitarwa kan kamaru sayarwa faransa muke. Tamanin? Tamanin. Mu sha ishirin. In bai ishe mu ba, mu je mu saya. Daga wani wuri? Eh, mu je mu saya wani gwaje. Mu je mu saya wani gwaje. Na ku neman fa. Kashi tamanin na muna faɗa da babban murya. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadu mu da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Muna ci gaba da kawo muku muhawara ta musamman game da ƙasar Kamaru da siyasa ta da zaman al'ummar rayuwarta. Wannan muhawara ce da muka ɗauka lokacin da Allah ya bani dama na ziyarci ita ƙasar a can kwanakin baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne Muhammad Awal daga ƙasar Kamaru ɗan jam'iyyar SDS. gaskiya mai kasan mu nan baya kyautata mana gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara arba'in yana mulkan kasa to abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata mu kuma baya barin mu mu yan jami'an SAF mu faɗa albarkacin bakin mu muna cikin matsaloli da dama amma muna muna dai mu da abin da muke roƙon ubangiji ya kamata dai ya sanja don mun yi mun yi mu samu mu zauna a tattauna a ga a samu a bakin zaren abubuwa kuma ya ci sura ya ke zauna da mu mu samu warware matsalolin abubuwa dai ba sa tafiya yadda ya kamata gaskiya fi sabillahi kuma muna fatan mu samu sabon shugaba domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yadda kasan mu nan zai tafi yadda muke bukata assalamu biyo da fatan kuna lafiya ni ne abubakar adam mazaunin nan kamaru kasar kamaru duwala saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na rdpc na biya wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru shi sa ka gamo ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba biya sa dalilai kamar haka dalili na farko shine irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki kowa an ba shi yanci babba yanci daidai ba da babba yaro kuma daidai da yanci irin na shi na a matsayinsa na yaro misali kamar yadda ake ayyukan hanyoyi da kuma maganar ruwa sha da wuta da asibitoci fannin lafiya to wannan duk wanda yake cikin kamar babu wani abu da za a ce mu wannan jam'iyya ta rdp sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa falbe da wannan muce mashi fatan allah ya bashi iko ya kare ke wannan mulki da allah nauyi wannan nauyi da allah ya dora mashi allah ya bashi iko da zai soke shi lafiya mace mashi fatan alheri gabaki daya da mu umman kamarun gabaki daya To a cikin wannan muhawara da muke kawo muku wacce ake gwabzawa tsakanin Alhaji Rilwani rubutu na jam'iyyar CPD mai mulki a Kamaru ta Paul Biya da kuma Alida Nash na jam'iyyar SDF ta Adawa. Yau za mu duba shin faransa ce take sarrafa abubuwa a ƙasar kamaru kuma shugaba paul biya yana baiwa ita faransa damar ta ci karanta ba babbaka ne idan haka ne saboda mi sannan ya samfurin demokuraɗiyya yake a can kamaru din tuna ana so a ji ko ana baiwa kowa damar ya tsaya takara har ta shugaban ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba bari mu ci gaba in baka bi faransa duk abin da suke so ka yi ba ba za ka zauna a mulki ba ka yarda da haka alhaji shi kenan zama mulki muke so ko dai eh, kyautata ma al'umma a ba sai ka zauna ba za ka kyautata zaman mulki ba ne kyautata sai ka zauna za ka kyautata wanda zai kyautata ma al'umma in dai ka kasance kana tsoro ba za ka iya zama muje ba ka iya cika mun alkawari ba ka iya sa an ba mu dama muna ciwo mu je mu samu magani mu kuma kana kan bakan ka cewa Paul Biya ya ba wa Faransa dama ta yi abin da take shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari saboda Paul Biya shi ya fara faɗa a faransa mm. ya ce daga afirka gaba ɗaya renon faransa shine babban almajirinsu faransa ɗin eh, faransa ɗin wato kenan ya ɗauki alkawarin cewa duk abin da faransa suke so je musu kuma daidai ne kuma daidai haka akan haka shi ita Biya shi ne ya cire wata kalma da take nuna cewa kamaru mai amfani da harshen ingilishi da kamaru mai amfani da harshen faransa nan suna cikin yarjejeniya suna cikin shiri hmm. da za su zama ɗaya shi cire wannan kalma Ya zama da ita kamar amma me yasa kake jin yake yi wa faransa abin da yake mata daɗi ita me take mashi wato shi shugaban ƙasa a eh, paul biya tun da ya ɗauki mulki abu ɗaya ne a kan shi ya tabbata akan mulki har ya mutu farko a shekarar alif faransa na taimaka mashi cin wannan biyan bukatu faransa na taimaka mashi ita take daure masa ita take daure mishi gindi ita ta daure mishi don haka shi kuma yana biya mata bukatun ita kuma yana biya mata bukatun ta kamar maganar man fetur da kai ai shebu eh. shebu kai fadi bai eh. kashi 80 na man fetur da muke fitarwa a kamaru sayarwa faransa muke 80 80 mu sha 20 in bai ishe mu ba mu je mu saya daga wani wuri eh mu je mu saya a wani gaje mu je mu siya wani goje na ku neman fa kashi 80 na muna faɗa da babban murya kai ɗan jarida ne ka je kai bincike a takardun kamaru kashi 80 man mu da muke fitarwa sayarwa muke yi dole ne mu ko mu sha kashi 20 bisa ɗari in bai ishe mu ba mu soyo a waje mu sha man fetur gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa yanzu magana da nake maka ayabar kamaru ayaban kamaru a kamaru ake shukawa ba faransa bane suka kawo na fa jamusa da suka kawo wannan noman manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa roba da ake yi faransa ne take tafiyarwa roban nan ita tunan roba in tafi hanyar na zaka tafi ba duk gonan roba zaka samu da gonar kwakwa faransa ne take tafiyarwa shanin nan da ake yi faransa kokarin da da yake ingilishi ingila ita tafi amfani da wani bangare don ita take da wata kwamfani da ake kira ta cdc kuma tana da wato tattalin arzikin kamaru kashi 40 bisa 100 ta wannan bangare yake fitowa kuma ka cikin kashi 40 bisa 100 nan kuma mm. cikin kashi 40 bisa 100 nan ba ingila na da nata kaso a mm, ciki mm. faransa duk kokarin ta ta dauki wannan bangaren shi ma ya shiga cikin wannan bangaren da ake faransa da ake amfani da harshen faransa ta zama duk ana amfani da wani al'amari alhaji ka dawo muka alhaji ruwanu da lissafin da yake bayarwa na cewa ga abubuwan da kamar take rasa na albarkatun da Allah ya bata faransa na kwashewa dan kawai faransa ta daure Paul Biya gindin ya ci gaba da mulki haka din ne wannan faransa bari ba nuna mana cewa faransa ba wai paul bai na musu abin da suka dama faransa kamaru ne ya fara kin sayin takardar da ayijo ya sayi shekara cewa eh, akwai takardar da ayijo ya musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan kamaru gaba daya sai abinda da suka faɗa za a yi takardar ya mutu a january na shekaran da ya wuce eh. takardar ya mutu ya daina aiki ya paul ya yi ta fama da su su ta bin shi su ta bin shi ya sa yi ya ce musu zai duba karanta sai ya karanta da kyau sai har takardar januwari ya kai ya mutu bai sa yi ba har yau da nake gaya maka chadi bai sa yi ba santa africa ba su yi sa yi ba yanzu shi za gani kasan yanzu muna da izini mu yi aiki da america direct saboda haka abin da ake yi a kamaru ba a yi a wasu kasashen nan na da faransa ta mulka kenan don ba su yi sayin wannan takarda ba su yi sayi ba duka yanzu yanzu shi sa ga faransa ya rikice ya je nan zai yaƙi a ce ba ma son ku ya zo nan da babu ai kai saka ce ba ka son faransa ba kai saba yanzu ne suke fada abin da ya ce faransa ke daura paul biya gindi shi wannan ne ba ya ba don da faransa da suke daura paul biya gindi da shi ne sun yi sun yi da shi sun masa ma juyin mulki ya gagare su suka ce shi faransa din suka ya gagare su sun so a yi masa juyin mulki eh. abin ya gagare su suka yi shiru yanzu magana da ke gaya maka nan duk kasashen afirka nan chadi santa africa eh, su gine duk ba wanda ya sayin takardar nan alhaji rilwani kamar da ka sani paul biya shine shugaban da ya fi kowa daɗewa ana mulki a afirka a yanzu nan mm. ga shekarunsu casin da wani abu mm. mutane cewa ba demokuraɗiyya a kamaru akwai demokuraɗiyya don shugaba guda tun da aka halici kamaru shugaba biyu rak da yi duk shekarun nan shi ne mafi daɗewa ya mafi a hijin daɗewa mulki mm-hmm. a ko akwai demokuraɗiyya a ƙasar nan in ka ga tuya ya mulki ya iya ne shi paul bai taɓa na da karfi ba zaɓe ake yi kuma wanda ya daɗa mulki ina batun bai wasu dama ba kowa ba ne zai sai daɗa mulki ba kowa ba ne ya gaya musu a journalist faransa ya masa tambaya ya ce masa kai kafi kowa daɗa ya ce ba kowa ne ya sai mulki shekaru da yawa ba in kaga mutum ya mulki amma kana ji ana bayan mutane damar su takara da shi su yi gasa da shi a siyasa ba kuna gani ba a taliyan muna da zabe a rage ali na ban sani ba so akwai demokuraɗiyya a kamaru zan ta kamar wuya mu kawa a jin mu yadda cewa da akwai demokrasiya a kamaru kundin zaɓe ma sun so su yake sun suka irin abin da suke so kungiya ehm, mai kula da zaɓe dokan rdpc aka saka a ciki ban shi na ban alhaji ya san wani dan scf ko ko ne msc ko wani wani ne da aka saka shi a cikin wannan masu tafiyar da wannan al'amari a kowane shekara mun kasance masu taro muna tambayar cewa a canja a canja tsari a gyara wannan majalisar gudanar da harkokin zaɓe kake magana mm, eh. babu yan adawa cikin ta babu yan adawa sai yan jam'iyyar shugaba kawai sai yan jam'iyyar shugaba kasa haka ne babu yan jam'iyyar babu eh, wajibi eh, babu a ciki ma fati fati a kamar 200 da wani abu da ya sani hmm. in dai ba so aziya ba su shiga ba akwai wasu da suka shiga gudanar suke cikin wannan bayan suna nan sun fi sun fi ishirin ai ya sani shi ya sani sai su da suke kawo fitina su ce kaza su ce kaza su aziya su ne kawai <laughs> sai su makale kaman kwarkwata karshen shi ba ga suna baya ba A ku ne mafi fitanannun ba maganar fitina ba ne sgf na gado da muke tabbata yana ta kauce Sgf na social democratic front a bamin da aka haife ta eh, shekara nawa shekara talatin da ɗaya ke nan kun daɗe kuna kokon maya mm, mun daɗe kun taɓa tsaye da dan eh, takarar shugaban ƙasa eh, mun taɓa ci ma kun taɓa ci shugaban kasa. kwaci kwace wani ne kuka tsaye da aka kwace mishi shekara alif ɗari tara da da casa'in biyu muka tsayar da john frundi shine ne eh. chairman ya kai kasan ya ci zaben ne na cikin jama'iya kuma na cikin ƙungiyar da aka haɗa a ƙarƙashin shi amma kuna da saka tarayyar yan adawa ne suka yi eh. wato ba su fito ƙararra sun nuna cewa tarayya ba ne shi aka tura shi aka ba amma kasan ai tarayyar yan adawa ne suka yi shi sai kasance shi ne ci na zaɓe a naku lissafin ba ba shi da aka juya aka cire alkali wanda je karanta wanda ya ci aka cire shi aka saka wanda je ba maful bai mulki nawa ya a ciki biyu ne Duka duka a nan muka zo ƙashin shirin yau sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa lokacin da muke fata dawowa mu ci gaba inda a shiri mai zuwa din za mu ci gaba da duba matsayin demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru din kuma shin zai yi Paul Biya ya sauka da kanshi ba tare da an matsa shi ba daga kan ga mulki din kuma bayan Paul Biya ya Kamaru za ta kasance. duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna idan Allah ya samu dawo yanzu kan a madadin su bakin namu wato alhaji rilwan sharubutu na jam'iyyar cpdm ta shi shugaba falbiya din da kuma takwarana ali danash na jam'iyyar sdf ta 'yan adawa kenan sannan da awal garba wakilin mana can kamar da ya taimaka wajen hada wannan muhara ne ne ali mustapha sakwato daga washington dc muke fatan mun baku lafiya.